da mulki a jawabin da ya ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Jiya talata a kama kai ta da Firaminista Bubu Sese a babban birnin Bamako. Wakilin sashen Faransanci zuwa Afirka na murya Amurka ya ce sojoji sun ɗauki kai ta da Sese zuwa sansanin soja da ke kati. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta Ecos ta rufe iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da Mali bayan da aka kama kai ta da firayim sa. haka kuma ta soke dukkan wasu harkoki tsakanin kasashen mambobinta goma sha hudu da kasar mali yayin da 'yan jam'iyyar democrat ke gudanar da babban taron su na kasa jiya talata shugaban amurka donald trump ya koma salon kamfen ɗinsa na shekarar 2016 wajen karawa da abokin takararsa joe biden kan batun bakin haure a daidai lokacin da 'yan democrat suka haɗu ta yanar gizo domin la'antar manufofin shugaban kasar. tare kuma da tara ga mata masu jefa ƙuri'a. A jihar Arizona, ɗaya daga cikin jihohin da za a fafata a zaben 2020, shugaban ƙasar ya soki nasarar Biden yana mai cewa cigaban ƙasarmu na cikin wani hali a watan Nuwamba. Ya ci gaba da kushe manufofin abokin adawar nasa. Wani bincike da 'yan majalisun jam'iyyun Amurka biyu suka gudanar kan binciken yunkurin rashe wajen sauya akalar zaben shugaban kasar Amurka na 2016 ya gano cewa rasha ta yi nasarar amfani da wasu hanyoyi ta yanar gizo da kuma danawa 'yan kwamitin kamfen ɗin shugaba trump tarko inda ta bar gwamnatin mai hawa kofa a buɗe ta magudi rahoton ya gano cewa cikin wasu abubuwa shugaban kwamitin kamfen ɗin trump paul manafort ya yi gagarumin sakaci saboda mu'amalarsa da wasu mutane da ke da kusanci da rasha amma kuma binciken ya gano cewa binciken da fice kwarai da gaske a gwamnatance a harkokin amurka wanda shi ma tsohon sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka ne to dukansu dai kamar yadda aka yi jiya sun kowannensu ya fito ne ya nuna abin da ya sa yake ganin shi joe biden ya cancanci ya gaji shugaba mai cin yanzu sun nuna abin da ya bambanta shi da shugaba mai ci yanzu misali John Kerry ya bayyana cewa Amurka tana bukatar shugaba da za a mutunta a kasashen duniya ba shugaban da za a yi wa dariya ba. Shi Colin Powell ya ce yana ana neman shugaban da zai maido da kimar Amurka a idanun duniya. Su wadda ta yi jawabi ta karshe ita ce uwar gidan Joe Biden Jill wadda kin sani malaman makaranta ce kuma har lokacin shekaru takwas din nan da Joe Biden ya yi a matsayin mataimakin shugaban kasa bata daina koyarwa ba. da iyalansu. Wasu daga cikin tsoffin mayakan sun mun karin bayanin yadda aka suka samu kansu a cikin wannan kungiya. Ina nan ina noma a gona na ne, mu matasa uku ne muna aiki. Da rana haka sun zo sun same mu. Sun ce ku kamar kun da karfin ku haka wannan, me za ku yi da wannan noma mu je kawai ku yi aikin Allah. shine su biyu din sun samu hanya sun fita sun riga sun fita ni kuma ban samu hanya ba sai sun dauke ni a cikin su na zauna hirasa za ba mu bindigogi mu zauna akan hanyar da motan da in sojoji za su shiga caji wai mu zauna a kai sambisa na zauna tafkin caji ma na zauna lokacin da muka rabu da shekau ka zauna da shekau ne mun zauna da shekau tukun muka rabu mun zauna a sansanin sa kamar me suke ce muku a wurin a sansanin sa duk bayan da duk suna nuna mana cewa wannan shine hanyar addinin gaskiya kaina na fahimci kungiyoyin arewacin Najeriya ta shirya taruka don nemo mafita ta dindindin game da rikicin. Inda taron al'ummar kudancin Kaduna karo na biyu cikin 'yan makonni ya ce ya gano manyan matsalolin tsaro a kudancin Kaduna. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani. Taron haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya da ya zakulo wakilai daga ƙananan hukumomin kudancin jihar Kaduna baki ɗaya ya cimma matsayar kafa wasu kwamitoci guda uku da za su lalubo mafita game da matsalar tsaro a yankin baki ɗaya. Alhaji Nastura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na ƙungiyoyin arewacin Najeriya. To a ƙarshe dai an zauna an yi agreement kan cewar wannan faɗa an gano duk abubuwan da ake matsala matsalolinsa da haka aka fi kwamiti guda uku na farko wanda zai duba harkar wato zamantakewa al'umma da siyasa a nan amurka dangane da wannan batu eh zai yi haka ne saboda in ke tuna ko shi Joe Biden ya faɗa ya ce yana so ne zaɓi wacce za ta a koyaushe za ta a kowane rana a kowane awa za ta iya zama shugaban kasa kuma ta yi aikin yadda ya kamata eh, sanata ne yanzu ya ta babban mai shiga da kara na jihar California wato tarihi ga tarihin da yasa ya saka ta ya zaɓe ta ciki. To kana ganin Amurkawa yanzu sun kai lokacin da za a sake komawa shugaban kasa baƙin fata yanzu na ɗaya ita mace ce ta biyu kuma a baƙar fata kana ganin za su ba da wannan goyon bayan a sake haka kasancewa bayan da shugaba Obama ya zama shugaban kasa. waɗansu ba su so hakan ba har dai zuwa ƙarshen ta. haka ne to a kin ga ko yanzu akwai wanda ba su haka su ne ɗan kalilan wato wajen kashi talatin da biyar zuwa kashi arba'in. kinan da na yi wa alkasum abdulrahman wani masani kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa da tsaro a yankin afirka ta yamma da ke zaune a kasar jamhuriyar niger mai makwabtaka da kasar ta mali yanayin da ake ciki a kasan mali yanzu yanzu nan dai da muke wannan maganar da kai ina yace ce maka wani yanayi ne na ta faru ta kare eh, bisa shi mulkin na ibeka tunda bayan biyo zanga-zangar da aka yi da hito wanda al'ummomi suka yi ko wasu bangare na mutane ya sa soji suka hito a yau da sahi suka hambar da shi suka kama shi kuma yanzu nan ya gama magana ga talbijin ta kasa cewa ya rushe majalisar kasa da eh, majalisar dokoki kuma ya rushe gwamnati kuma shi ma da ko da wasu mutane wanda ke fara hula ne ba shi ba wanda suke da goyon baya ko suke da hannu duka bisa cikin abin da ya faru babu wata hanya wadda wasu mutane wani gungun mutane ko farar hula ko soja ko 'yan siyasa ko ma miyani. yadda za su yi aiki da shi amfani da ita su tumbike gwamnati ta demokaradiyya wadda aka zaɓa wadda ba hanya ta demokaradiyya ba wadda ita ce hanya ta zaɓi. ba da dama amincewa da irin wa'annan abubuwan su faru kamar yadda suka faru a ƙasar mali idan suka wuce haka nan to wata hanya ce aka bude ta rushe demokradiyya wata hanya ce aka bude ma wasu tsirarin mutane wanda dama ita demokradiyya ba su yarda ita ba ko kuma wanda ko wani abu